Shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi kira ga dukkanin 'yan Najeriya da su haɗa kansu tare da sadaukar da kai wajen ciyar da ƙasa gaba. Shugaba Tinubun ya gabatar da kiran ne a yayin taya al'ummar musulmin Najeriya da na duniya murnar bikin ƙaramin sallah tare da fatan Allah ya karɓi ibadu da suka gabata a watan Ramadana. a cikin sakon shugaban kasar wanda mai magana da yawunsa a juri ingilali ya fitar ya yi fatan darussa falala da farin cikin da ke cikin wannan lokaci da su kasance tare da mu a koda yaushe 'yan kasuwan mai sun yi kira ga kamfanin man dangote da ya rage farashin man diesel ɗin da yake tacewa zuwa tsakanin naira 700 zuwa naira 850 inda kuma suka ce za su gana da manajojin matatan man a sati mai zuwa Ƙungiyar 'yan kasuwan man ta Najeriya ta bayyana wa jaridan Punch cewa farashin naira 1,225 a duk lita na man diesel ɗin daga matatan man gote da ke gida ya yi tsada saboda a Najeriya yake samar da man ba shigo da shi ake ba. Ƙungiyar dattawan Arewacin Najeriya ta bayyana cewa tana cikin nadamar zaben shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu a zaben ƙasar da aka gabatar a shekarar 2023 kuma za ta yi taka tsantsan wajen zaɓar kujerar shugaban ƙasa a gaba. Ƙungiyar dattawan ta bakin mai magana da yawunta Abdulaziz Suleiman ya yi tattaunawa da jaridan Guardians ta ce sun koyi darasi daga kuskuren da suka yi a zaɓar shugaba Tinubu ba tare da ɓangaranci ko ƙabilanci ba saboda haka gaba za su yi ƙoƙarin zaɓo ɗan takarar da zai iya haɗa kan ƙasar tare da gudanar da mulki domin amfanin 'yan Najeriya baki ɗaya. Shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya nuna ɓacin ransa akan gallazawar da Isra'ila take yi wa Falastinuwa ta hanyar ƙin tsagaita wuta a yankin da kuma daƙila shigar da kayan agaji a yankin na Falastinu wanda yake fama da tsananin yunwa. Yayin wata hira a wani gidan talabijin a yau, Biden ya bayyana cewa babban bukatarsa ga gwamnatin Benjamin Netanyahu ita ce tsagaita wuta na tsawon makonni takwas tare da bayar da damar shiga da agajin abinci da magunguna zuwa yankin. Ministan ci gaban wasanni Sanata John Eno ya yaba wa tawagar ƙwallon ƙafar Najeriya ta mata Super Falcons sakamakon samun cancanta zuwa gasar Olympic ta shekarar 2024 a birnin Paris bayan sun samu nasara a gan tawagar bayana-bayana ta Afirka ta Kudu a wasan share fage na shiga gasar. Bayan kammala wasan na biyu a tsakanin tawagogin guda biyu a ranar Talata, ministan ya jinjina wa tawagar tare da yin godiya ga masu horas da su inda ya ce wannan nasara ce ta ƙasa baki ɗaya.